Sashen Hausa na murya Amurka ke magana a kan mitoci 25,31 da kuma 49. Masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar za su iya kama mu kai tsaye a tashoshin gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da FM Nomad da Dalol FM da tashar mu ta VOA Africa a kan mita 200.5 zangon FM a birnin Yamai. Kuna kuma iya kama mata hanyar sadarwar intanet a ko da yaushe a kan voahausa.com ko sashen hausa.com. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum barkamu da warhaka yanzu ma Maryam Dauda ce daga nan birnin Washington DC tare da safina tasa da su dangi da sauran abokan aiki muka sake dawo muku da wani sabon shirin a daidai wannan lokacin. Yau Laraba 11 ga watan Afrilu na shekarar 2018. A cikin shirinmu na yanzu za ku ji cewa al'ummomin Fulani da TV a jihohin Benue da Nasarawa. na yin kira ga gwamnati a kan ta sake duba batun matakan tsaro a jihohin. Yau muna son mu ji daga gare ku, wane kira za ku yi don ganin gwamnati ta himmatu wajen kubutar da Liya Sharibu da sauran waɗanda har yanzu ke hannun 'yan Boko Haram. Lambar da za ku kira ku bayyana ra'ayi ita ce ɗaya, biyu sifili biyu, biyu sifili biyar, biyu shida biyar biyar. Kada a manta a sanya alamar tarawa a gaban lambar. Za kuma mu kawo muku labaran wasanni daga ƙasar Ghana, amma kafin nan sai a gyara zama a jihalin da duniyar ta wuni. Masu sauraro barkanmu da wuni ga cikakkun labaran. Wani jirgin sojan Algeria mai ɗauke da da sojoji ya fada a yau Laraba inda ya kashe mutane akalla 257 a cewar ma'aikatar tsaron Algeria. Hukumomi sun ce jirgin ya faɗi ne kusa da karamin filin jirgin saman Baufarik, kimanin kilomita 25 daga kudu maso yammacin Algiers, babban birnin kasar jim kaɗan bayan tashin shi. waɗanda suka mutu sun haɗa da fasinjoji 247 da ma'aikatan jirgin guda goma yawancin waɗanda suka mutu sojoji ne da 'yan uwansu an kai gawarwakin asibitin sojoji na garin ainaja don a tantance su in ji ma'aikatan tsaron ƙasar ma'aikatar tsaron ta kara da cewa jirgin da yana da niyyar zuwa garin tindof ne da ke kudu maso gabashin algeria har yanzu dai ba a san dalilin faduwar jirgin ba kakakin majalisar tarayya amurka paul ryan ba zai kara takara ba a watan nuwamba wanda ya kawo tantama kan shin ko jam'iyyar republican za ta iya ci gaba da jagorantar majalisar wakilai a lokacin zaben tsakiyar wa'adi A wani taron manema labarai a yau Laraba, Ryan ya bayyana cewa zai yi zai yi murabus bayan majalisar ta ƙara zamanta a watan janairu saboda yana son ya samu lokacin zama da iyalansa na yi duk iyakar ƙoƙarina akan aikin nan kuma sam ba na yin da na sanin karɓar wannan aikin abin da ran ya gaya ma manema labarai kenan ya ƙara da cewa to amma gaskiyar magana shine aikin yana shiga cikin al'amuran rayuwarka da yawa tafiyarsa za ta kawo takaddama kan wanda zai gaje shi wasu na ganin na gaba-gaba su ne shugaban masu rinjaye kevin mccarthy daga jihar california da kuma mai tsawatarwa na masu rinjayen steve scalise na louisiana labaran duniya kuke sauraro daga sashen hausa na murya amurka bayan da jakadar rasha da ke lebanon ya ce sojojin rasha za su harbe duk wani mai makamin linzami da aka harba ma siriya shugaban amurka donald trump ya ce a yau laraba rashi ta zama cikin shiri saboda makaman a ta bakin sa suna nan zuwa bai kamata ku yi abota da dabba mai kashe mutane yana jin daɗi ba in ji trump a shafin shafinsa na twitter rashi ta mai da martani da cewa kamata ayi yi makami mai linzama amurka ya auna 'yan ta'adda amma ba halartacciyar gwamnatin siriya ba a halin yanzu dai siriya na cikin fargaba tun wani hari da ake zargi na wani sinadari ne a ranar asabar a gabashin gauta inda ya kashe akalla mutane arba'in kasar amurka da abokan hurɗarta da dama suna raja'a ga cewa sojojin siriya ne suka kai harin yayin da siriya da rasha kuma suka karyata zargin cewa sojojin da ke biyayya ga shugaba bashir al-assad ne suka kai harin fadar shugaban kasa amurka a jiya talata ta ce shugaban kasa yana da ikon ya kori babban mai bincike na musamman kan zargin alakar kwamitin yakin neman zabensa da rasha ba mu tabbacin cewar shugabai na da karfin ikon yin haka a cewa a cewa sakatariyar yada labaran fadar ta white house sarah huckabee sanders a lokacin da manema labarai suka tambaye ta game da karfin ikon shugaba donald trump na koran mai bincike na musamman robert mueller da yawan masana shari'a sun ce shugaban kasar zai iya yin haka ne kawai ta wajen mataimakin attorney general rod rosenstein wanda zai iya kin amincewa wasu daga cikin 'yan majalisar democrat da republican sun yi gargadin cewa wannan matakin na iya kawo cikas ga shugabancin trump ya kuma haddasa rudani mai nasaba da tsarin mulki 'yan majalisar republican tom tillis da lindsey graham tare da na democrat chris coons da cory booker suna goyon bayan dokar da za ta kara ba da kariyar aiki ga masu binciken na musamman Bayan fuskantar zafafan tambayoyi daga sassa biyu na Majalisar Dattijai, shugaban kamfanin kafar sadarwar zumunta ta Facebook, Mark Zuckerberg zai dawo zauren majalisar da ke Capitol Hill a yau Laraba don fuskantar karin tambayoyi daga wani kwamiti na majalisar akan gaskiyar yanan gizon da ɓoye sirrin masu amfani da shi. 'Yan majalisa suna son a inganta kariya bayan da aka ji cewa. Kiraye-kirayen sun biyo bayan wasu sabbin. To labaran duniya kuka saurara daga sashen Hausa na murya Amurka nan birnin Washington DC. masu sauraro ku yi mana aikin gafara man dan fuskanci matsalar na'ura Al'ummomin Fulani da Tibi a jihohin Benue da Nasarawa sun buƙaci gwamnatocin jihohin biyu da na tarayya da ma jami'an tsaro a kan su sake duba yanayin tsaro a jihohin don tabbatar da zaman lafiya biyo bayan rikicin makiyaya da manoma da ke faruwa a yankin. Wakiliyar sashen Hausa Zainab Babaji na da ƙarin bayani. Kiraye-kirayen sun biyo bayan wasu sabbin hare-hare ne da kisan mutane da ke aukuwa a wasu sassan jihohin. A ƙarshen makon da ya gabata ne dai wasu 'yan bindiga suka kashe wasu matafiya bayan motar su ta lalace a ƙauyen Yalwata kan iyakar jihohin Benue da Nasarawa. Shugaban ƙungiyar Miyetti Allah a jihar Benue Alhaji Ubi Haruna ya mun bayani kan aukuwar lamarin. Motar nasu da ya dai wannan ƙauyen sai motar sai ya ɗauki wuta. To sai direba ya sauka ya buɗe gaban motar yana kafin kashe kobo sai ci ba kawai suka afta masu a wajen mutane goma aka kacce wannan wurin maza da mata saboda haka mu muna neman gwamnatin tarayya ta taimaka ta tsaye da wannan abu haka. Shi ma shugaban kungiyar matasan TV a jihar Nasarawa Peter Ahemba ya ce su ma an kai wa al'ummar su hari a ƙarshen makon na jiya. Wato ran asaba ne da ta shige mutanen al'ummar TV a jinin yaku da yana local government wasu Fulani sun zo sun wuta sun kashe su. A ranar Friday din nan muka ji cewa an kashe wasu Fulani a kasan Benue a tayar wata amma ba mu san ko su wane sun kashe su ba. Ba ruwa mu da abin da ya haba ya faru a Benue ba. Mu muna nan a jihar Nasarawa mu masu son zaman lafiya. To idan wani abu ya faru a Benue bai kamata a zo ana mana kashe-kashe a gana kashe mutane mu ba. abin da ya kama ran Saturday zuwa yau din nan an riga kashe mutane mu da sun kai takwas. Wasu ma an ji zuroni suna asibiti. A yanzu haka ma mutanen da sun fara dawo dawowa gidajen su kan cewa magana rikicin na ya kare yanzu sun fara suna fitowa kuma. A kadare ko yanzu kije kowa ya riga ya fita. An tsoro ma sojojin da an kawo sun koma yanzu ba wani jami'a eh, security a wurin ba wannan dai gaskiya ya kamata gwamnatin jiha da na tarayya su yi zama a kira shugabannin tibi da na fulani a yi zama kamar da ana yi zama wanda ya fi zama lafiya ba. To sai dai duk kokarin da na yi don jin ta bakin kakakin rundunar 'yan sandan jihar Benue Joel Musa ya Yamu ya ci tura domin kuwa tun ranar Asabar da ta gabata na kira shi bai amsa ba na mishi saƙon karta kwana nan ma bai maido min da ansa ba. Zainab Babaji muryar Amurka daga Jos a Najeriya. Madalla a gaida Zainab Babaji. Kamar yadda kuka sani a cikin watan Fabrairu ne 'yan bindiga suka je makarantar sakandaren garin Dabci a jihar Yobe suka sace ɗalibai mata sama da ɗari. A cikin watan da ya gabata kuma suka sako yawancinsu amma banda wata daga cikinsu wadda har yanzu tana can a hannunsu. A shirinmu na rana yau mahaifin matashiyar Liya Sharibu ya koka akan rashin sanin halin da ɗiyarsa ke ciki. ba wani bayani har yanzu taimaka ku yi mana magana a kan wannan abu har yanzu ba bayani ba da sam sam ba abin da za ka iya misalta da shi ma ko kaɗan. italiya shekarun shekarunta zai kai nawa ne baba. shekarunta goma sha biyar ne. To yau muna son mu ji daga gare ku wane kira za ku yi don ganin gwamnati ta himmatu wajen kubutar da liya sharibu da ma sauran waɗanda har yanzu suke hannun 'yan boko haram amma kafin mu buɗe layukan mu ku shakata da wannan waƙar. mata najeriyar mu ce kar mu bar ta ta wargaje najeriya kasar mu ce mu yi reno saboda yan baya ku tausaya waɗanda kuka yi garkuwa da yan mata yanzu kuma lokaci ya yi da za a gyara zama a kira biyu sifili biyu, biyu sifili biyar, biyu shida biyar biyar domin a bayyana ra'ayi, biyu sifili biyu, biyu sifili biyar, biyu shida biyar biyar. Madalla mun samu kira na farko daga jamhuriyar Nijar. Assalamu alaikum sashen Hausa na murya Amurka suna na ɗaya ba Yakubu. To Malam ɗaya ba mm. muna jan ka. Gaskiya ina da ƙwan boko haram na kawai Allah sawa annabi isa su kowane yarinya. Mm. Eh wannan aikati wa tunda sun karga sun kunki har sun kasa ko saura su taimaka su safota. Ko ma manzo Allah ya zama tare Kiristo ba haka ake ba wannan bambanci bai kamata su yi shi ba. Eh balle ta kaɗai. wa Allah sawa annabi su safota. eh na gode to mu ma mun gode malam ɗayyabu yakubu yanzu kuma bari mu je nasarawa na to salamu alaikum wa alaikum salamu da wa muke magana to alhamdulillah kuna magana da garba sale likitan rediyo na garin agwabun domin jihar nasarawa to malam garba sale muna jan ka to a gaskiya moro ko za mu yi mm. tunda waɗannan sun kama waɗannan 'yan mata kuma sun sako 'yan uwanta yan uwanta to mm. don Allah don annabi muna roƙon su su yi hakuri wannan liya sarari su sauko ta dukkan mu iyaye ne su ma ƴaƴa ne saboda haka roƙon da zamu yi musu a gurguje shine su ma da kansu mu muna son su duk abubuwan nan da suke yi su ajiye makamai su dawo cikin al'umma a gina al'umma da su su kwantarwa da mutane hankali dan girman Allah su sauko yarinya nan ta dawo wajen iyayenta su din ma don Allah don annabi su yi hakuri su daina irin wannan abin da suke su dawo cikin al'umma mu roƙon da zamu yi musu kenan To mun gode Malam Garba Sale likitan rediyo yanzu kuma bari mu je Katsina. Salamu alaikum da muke magana daga Katsina. Malami ko malama daga Katsina ko kana tare da mu? To ina ga layin ya goce yanzu bari mu je Kebbi. Salamu alaikum da muke magana daga Kebbi. Malami na kyabbi muna jan ka amma sai ka ɗan rage sautin rediyon ka. Ok, to assalamu alaikum ni ne Umar Halilu nan garin gargari karamar kurzinin kebi a Najeriya. To Malam Umar muna jan ka. Yawa, um, abin da nake so in ce game da ainihin wani yarinyar da aka rike mm. dan boko ka rike gaskiya ya kamata su ji tsoron Allah ta kowane yarinya din. Kuma ya kamata ya kasance dukkanin waɗanda aka rike dangane da wannan na Boko Haram. Mm. Da Allah a yi kokari a binciko su don akwai mata da yawa da kuma waɗansu mazaje wanda aka rike a wannan shekarun da yan Boko Haram suka wannan yaki yaki. Mm. Saboda haka da Allah a yi kokari a binciko irin waɗannan mata take da sauran mazaje waɗanda suke rike domin a mai da su gidajensu. To mun gode Malam Umar yanzu kuma bari mu je Ondo. Wa alaikum salam da wa muke magana. na magana da abi yaro daga nan wando to malam sadi yaro muna jan ka hadi yaro hadi yaro ai man gafara hadi yaro muna jan ka da gaskira a maulidin da kuke na magana su ce, wannan yarinya da ya kasance yan boko haram su yi ko ta ba mm. ku ji tsoron Allah domin ba a da mutum addini dole hmm. sun ce sai ta musulunta ita kuma ta ce ba za ta musulunta ba don haka ba za a tilastar da su shi cikin dole ba don haka su tsoro Allah to abinda suke yi in dai don Allah su tsoro Allah su kuma uwayen yarinyar nan uwayenta su zakota ta domin uwayenta su samu kwanciyar hankali domin wallahi wanda duniya domin babu daɗi a cikin mata To Malam Hadi Yaro layinka yana da ɗan tangarɗa yanzu dai bari mu je jihar Neja. Kuna magana da Ibrahim mai wankin hula garin mai gode a can ba. To Malam Ibrahim muna jin ka. To gaskiya game da wani al'amari da ke faruwa na 'yan Boko Haram abin fa siyasa ce wata duniya. Mm. Me yasa ka ce haka Malam Ibrahim? Eh to abin da yasa na ce haka tun da aka fara wannan Boko Haram din waɗanda aka kama tun zamanin shi ainihin gudula har zuwa lokacin shi buhari ba a taba kama wani dan wani dan majalisa ko sanata ko ko gwamna ba sai a samu 'ya'yan talaka a ɗiba a tafi da su kuma sannan ko da an tafi da su ba wani mataki ake ɗauka wanda ya kamata a ce an kubutar da su ba sai dai kawai a kama 'yan kame-kame shi kenan sai ka ji abin ya tafi a shiri ce. to mun gode malam ibrahim mai wankin hula yanzu kuma bari mu je kwara Ina yi ne, salamu alaikum. Wa alaikum salamu ina gajiya da wa muke magana daga kwara. Suna na Mustapha daga kwara ilori. To Malam Mustapha muna jin ka. A ni dukkan mu dai mu san cewa duk abubuwan nan bala'i ne daga Ubangiji Allah. Hmm. Na farko kenan, na biyu kuma samun yi roko ma bangare duka uku. na farko iyayen yaran nan bayan da za mu yi mu ba su kurcewa su manta da yarinyar nan ba sai dai mu roƙi Allah mutanen nan ale ba su hakuri su sokota. Hmm. Na biyu kuma mu roki gwamnati gaskiya matuka suna kokari. Amma in ba ranar da yarinyar nan ta shiga gidan yayin ba ba za su ga wani kokarin da gwamnati yake yi ba. Hmm. Ale kara masu karfi da dokaka. na uku kuma mu roke bayan allah nan ma wanda suna cikin jeji su san cewa duk wannan abu bayin da zai ke mu sai dai baraka da fitina cikin kasanmu ale ba su hakuri to mun gode malam mustapha daga kwara yanzu kuma bari mu je abuja salamu alaikum da muke magana hello sunana Muhammad Buhari a Zamfara State Bakura Local Government. Ab daga Zamfara ne ashe to Malam Muhammad Buhari muna jin ka. Eh to alhakikanin gaskiya na dade ina son in yi magana da ku ban samu ba sai Allah ya tsara ni da ku. Allah sarki to mun gode muna jan ka menene eh. ra'ayinka? To yau ina dai murna da samun ku da ni yau kuma zan ci gaba da kiran ku muna ina ba da ra'ayoyi na nima insha Allah. To Malam Muhammad Buhari me zaka ce game da ɗaliban nan da har yanzu take hannun 'yan Boko Haram da ma sauran waɗanda ke hannun 'yan Boko Haram da har yanzu ba a sako su ba? To abin da dai zan ce muna taya su roƙon Allah da iyayensu da kuma mu da cewa Allah Ubangiji ya ba da damar da za a sako su su dawo gun iyayensu. Abin da ɗaya za mu taya su addu'a za mu taya su muna roƙon Allah Allah ya mai kai da su ga iyayensu. To aman Malam Muhammad Buhari mun gode da ra'ayinka da kuma sauran duk waɗanda suka ba da gudunmuwarsu a wannan filin. Sai kuma gobe idan Allah kai mu sake baku wata damar. To har yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na murya Amurka nan birnin Washington DC yanzu kuma ga shirinmu na gaba. Wasanni a takaice. Za mu fara labarin wasannin ne da ligin ɗin ƙasar Ghana. Yanzu haka Ashgur ne ke jagoran ligin Inter Allies ke biyu a matsayi na biyu, sa'an nan Dream FC ke a matsayi na uku. irin rawar da ƙungiyoyin wasannin suke takawa ya baiwa mai koyar da ash gold wasa suke akuno damar samun lamban yabo na watan maris a matsayin kuciyar da ya fi saura kazar-kazar lamban yabo na dan wasan watan na maris ya je ne ga aliyu muhammad na wafa fc chairman ƙungiyar kwallon jihar sama masu yamma alhaji sadugu ya yi kira ga shugaban hukumar kwallon kafar kasar ghana yantaci ya dubi allah ya dube su ya sake shiga takarar jagoran kungiyar in ba haka ba wa all stars da jihar ta sama masu yamma baki daya za su yi babban hasara shi dai mr yantaci ya sha faɗan cewar ba zai sake shiga takarar shugabancin kungiyar ba nana aba namuwa shahararren ma'aikaciyar rediyon nan ta samu matsayi a cikin manajojin accra great olympics shahararren wato 'yan jaridar daga yanzu za ta rike matsayin shugaban sashen kasuwanci da samar da masu ɗaukar nauyin ɗawainiyar kilabin da kuma tattalin kilabin. kwamitin zartarwar ƙungiyar ƙwallon ghana ya ambata chairman na dreams fc keta okraku a matsayin chairman kwamitin manajojin black stars team b a ranar juma'a ne aka yanke wannan shawara wacce ta mashe da tsohon dan wasan kuma su azanti kotoko Opuku Inti a matsayin mataimakin chairman kwamitin. Gatokraku dai ya maye gurbin ni kwamiti da wadda shine chairman kungiyar alkalan wasan kwallo na akram bari kuma a gurguje mu leƙa gold coast kasar australia inda ake gudanar da wasannin commonwealth a wasannin hockey da aka yi kasar ghana ta sha ci har sha biyu da ɗaya a hannun new zealand ci biyar da nema hannun australia da wani kuma cin biyar da nema hannun scotland da cibiyar biyar da ɗaya hannun canada har iya daya a australia a rana ta bakwai janet amfon sa'ar ghana ta samu shiga zagayen ƙarshe na tseren mata mita 200 ekuwa oben ita ma ta samu kaiwa zagayen ƙarshe na tseren na mata mita 400 martin owusu entry shi ma ɗan ghana ya samu kaiwa zagayen na kusa da na ƙarshe a tseren mita 400 a halin dai yanzu kasar australia ke gaba a yawan lambobi ta ci zinari 52 azurfa 33 da tagulla 42 da haka muka iso ƙarshen labaran wasannin radwan allah muktar abbas sashen hausa na muryar amurka accra ghana yanzu kuma ga sharhin muryar amurka wanda zai bayyana muku ra'ayin gwamnatin amurka. Ranar 13 ga watan Nuwamba shekarar 2013, al'ummar Ukraine suka yi gangami a dandalin Kiev domin bayyana su ta a saurare su. Bayan watanni uku na yin zanga-zanga, shugaba Victor Yanukovych wanda ya yunkurin nesanta kasar daga nahiyar ta yadda za ta samu kusanci da rasha ba tare da amincewar al'ummarsa ba ya gudu ya bar kasar ukraine jaruman 'yan rajin iromaiden sun samu nasara amma sun gaji ƙasa wadda cin hanci da rasha ya yi wa katutu ya kuma hana gyara a ƙasar. ta wajen aiki tare da hukumar da ke tallafawa kasashe masu tasowa ko USAID da ma'aikatar harkokin wajen Amurka da wasu abokan aiki. Gwamnatin Amurka ta haɗa gwiwa da ƙungiyoyin Ukraine masu zaman kansu da gwamnatin Petro Poroshenko domin saka Ukraine kan hanya ta cika alkawarin da ta yi wa 'yan rajin Euromaidan, wanda ya haɗa da dawwammamiyar Ukraine mai demokradiyya da haɓaka da kuma 'yanci. Ƙasar Ukraine inda za a samu dokoki masu aiki da kuma rashin yawan cin hanci wanda hakan zai janyo musu saka jari da kasuwanci daga ƙasashen waje wanda ka iya kawo nasarar samun ingantaccen tattalin arziki. Amma wannan ba shawara ce mai sauƙi ba, kuma ba zai iya faruwa ba tare da canje-canje masu tsauri ba. Duk da yake an samu nasarori a shekaru hudu da suka wuce, har yanzu akwai abubuwa da dama da ya rage a ƙasa. Saboda wannan dalili, Susan Fritz, darakta USAID da take kula da yankin Ukraine da Belarus, ta bayyana a wani shafin yanar gizo cewa canji na nan tafi. Ta rubuta cewa ana sake fasalin hukumomin shari'a da na kiwon lafiya, amma dai ana ci gaba da ƙoƙarin yaƙi da cin hanci da rasha haɗe da gina kotu mai zaman kanta da za ta dinga sauraron shari'a, cin hanci da rasha duk na da mahimmanci wajen jaddada gyara a ɓangaren shari'a. Gyare-gyare na kawo albarkatun gwamnati kusa da al'umma kuma sabbin yankuna ko unguwanni na aiki domin kawo ayyukan gwamnati kusa da kuma tabbatar da gaskiya a cewar Fritz. Shugabanci ta wajen amfani da yanar gizo na taimaka wa tsarin gwamnati domin ba da bayani a fili da tabbatar da gaskiya kan yadda ayyukan gwamnati ke tafiya a cewarta. Da zarar an gama gyaran hukumar makamashi da sake gina tsarin yadda gurare za su samu makamashi zai baiwa ƙasar damar samun ƙarin makamashi ba tare da dogaro ga wata ƙasar da kuma tsaro a cewarta. Fritz ta bayyana cewa duk da yake Ukraine na da sauran aiki kafin ta bayyana nasara a tsarin canje-canje kan cin hanci da rasha. Mun yi imanin cewa mun taimaka wa ƙasar wajen samun nasarori da dama. Fritz ta jaddada cewa ba za mu yi ƙasa a gwiwa ba wajen cimma burinmu a USAID domin ci gaba da aiki tare da gwamnatin Ukraine da ɓangare mai zaman kansa domin kau da cin hanci sai an zurfafa demokradiyya da aiki kan ci gaban tattalin arziki. Muna da yakinin mayar da Ukraine ƙasa mai dogaro da kanta tare da taimakawa al'ummar Ukraine samun ci gaban da suke bukata kuma wanda ya cancance su. Sharhin muryar Amurka kenan wanda ya bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka. Tuma da kafin ku ji takaitattun labaran duniya ga wannan saƙon. shin me ke kawo ambaliyar ruwa sannan kuma me ya kamata mutane su yi ko kuma su gyara akan abin da suke yi yake daɗa ta'azzara al'amarin ga ta bakin shugaban sashen tsara birane da yankuna na jami'ar bayero ta kano dr aliyu salisu barau matsalar a sauyin yanayi kowa ya sani cewa a garuruwan da manyan biranenmu da ƙanananmu akwai karanci na magudanan ruwa akwai kuma shi kansa matsala ta rashin tsara garuruwa sannan kuma akwai matsala ta su kansu mutane ɗabi'a ta gini akan magudanan ruwa cike magudanan ruwa da shara barin magudanan ruwa ba tare da an gyara su su kuma al'umma da yawa sai su saki hannunsu sai su ɗauka cewa lalle sai gwamnati ce za ta zo ta musu in ba a yashe ba suna jira me kake kana zaune kana hira Dr. Salisu Barau kenan shugaban sashen tsara birane da yankuna na jami'ar Bayar ta Kano. Gyara kayanka baya zama sauke mu To yanzu kuma ga labarai amma a takaice. To Maryam wani jirgin sojin Algeria mai ɗauke da sojoji ya fada a yau Laraba inda ya kashe mutane akalla 257 a cewar ma'aikatar tsaron Algeria. Hukumomi sun ce jirgin ya faɗi ne kusa da ƙaramin filin jirgin saman Bafaric kimanin kilomita 25 daga kudu maso yammacin Algiers babban birnin ƙasar jim kaɗan bayan tashin shi. waɗanda suka mutu sun hada da fasinjoji 247 da ma'aikatan jirgin guda goma yawancin waɗanda suka mutu sojoji ne da 'yan uwansu kakakin majalisar tarayya amurka paul ryan ba zai kara takara ba a watan nuwamba wanda ya kawo tantama kan shin ko jam'iyyar republican za ta iya ci gaba da jagoranta majalisar wakilai a lokacin zaben tsakiyar wa'adi A wani taron manema labarai a yau Laraba, Ryan ya bayyana cewa zai yi murabus bayan majalisar ta ƙara zamanta a watan Janairu, saboda yana son ya samu lokacin zama da iyalansa. Bayan da jakadar Rasha da ke Lebanon ya ce sojojin Rasha za su harba duk wani makami mai linzami da aka harba ma Siriya. Shugaban Amurka Donald Trump ya ce a yau Laraba, Rasha ta zama cikin shiri saboda makaman. A ta bakinsa suna nan zuwa. Bai To da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirinmu na yau sai kuma gobe idan Allah kai mu za ku ji abokan aikin mu ɗauke da wani sabon shirin yanzu a madadin. Safinatu Sodangi. Da ta taya na gabatar da shirin da Miss Julie Gresham da ta haɗa shirin da bada umarni da injiniyan mu Mr. Cedric Franklin ni Maryam Dauda ke cewa ku kwana lafiya.